لساني يفهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا da safiya ta sha ga wata na zulka'ada dari hudu da da bakwai wanda ya dace da safiya ta ashirin da tara ga wata na hudu shekara dari da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam idan ba manta ba a cikin wannan littafi namu riyadu salishin wanda mun tsaya a darasi na 48 za mu tashi darasi ko babi na 49 gabar hadisi na 391 babu ijra'i ahkamin nasi babu da ke magana akan gudanar da hukunce-hukuncen mutane ala zahir akan abin da ya bayyana na aikin nasu ma'ana yau mutane hukunci da abin da suka bayyana na aiki wata ra'iruhun ba. maganar zuciyarsu da yake cikin zuciyarsu na abu shiga Allah ma'ana kada mutum ya zo ya aikata aiki mara kyau yake ni a zuciyata ba haka nake nufi ba ba wahayi ne yake sauka ba yanzu ba da sana'a ce eh tabbas ba haka yake nufi ba saboda zuciya suka gane a ciki wani kina akwai abin da ya bayyana mutum da shi ya yi masa hukunci su ga kina wannan zai taimaka mutum ya nisanci ya nisanci cakuduwa da miyagun ayyuka ya dinga bayyanar da أي كان تأثير شيء تعدي في هذا الشيء مسند عبد نعم، الرحمن بلي شو الإسلام علانية والإيمان في القلب مثلا شيء شيء أقول لك أبين أتيلي شيء كم إيماني أبد شيء باب إجراء أحكام الناس باب يجدوا أكن أبو جانب ده أيكم متعني كو كنتو كنتو أيكم متعني على الظاهر أكن أبو جانب هنا أيكم الناس وسرائرهم أميت a miƙa zukatansu da إلى الله تعالى Allah ta'ala ga قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانتابوا وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم Allah su mata ala ya in tabu idan waɗancan da suka yi munafunci sun tuba idan wanda suka kafin cewa Allah suka tuba suka tsaye da sallah wa qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa khallu sabilahum kuska mutane ku bar su fice ku tsale ka kenan tsaye da sallah da yin zakka abu ne wanda ya bayyana zai iya tsaye da sallah ko bai zakka ko munafiki amma ba ka ita ka faɗi wannan ba duk mutumin da ya bayyana da abin da mutum ke kira shi mutum wa an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ansana shi umirtu an uqatila an-nas an umarce ni da na yaki mutane shadda ya shahadu har sai sun ce sun yi ilimi sun kururu ta cewa la ilaha illallah babu wani abautawa da gaskiyar da ta tafi sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai anna jakadan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata sai da zakka sai da sallah wa yutu zakata ta bada zakka idan fa'alu zalika da san aikata haka san aikata haka alfa mu'mini jima'a sun kubutar da jinin su gabari na ko sun kubutar da jinin su daga ni ba zan zubar da jinin su ba zan yake su ba so shi ne iya abin da suka bayyana wa muwalahum da dukiyoyin sun kubutar da su illa bi shakil islam sai dai ko cutar da hakkin musulunci shine zakka وحسابهم على الله أظنكم kuma قوي boye a cikin zukatan sun yi samun shi na شيء Allah wannan shi Allah subhanahu ta'ala shi ya san me yake وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تراجع للسنة من قال لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله وكفر بما يعبد وكفر بما يعبد min dunillahi kuma ya kafar abin abinda ake bauta kuma bayan Allah haruma malu dukiyarsa ta haramta da azubar wa damuhu jininsa shi ma ya kubuta daga azubar ko dukiyarsa ta kubuta daga akwata wa hisabu wa Allah bi ta'ala hisabu sai na wajen Allah ma'ana cikin abin da ya boye hisabu sai na wajen Allah ba mutum وعن أبي معبد المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له أبو معبد شدع المجداد أحسن يتي نتو من ذا الله صلى الله أرأيت باني لا باري يعلم الله فويا كتي قلي إلا لقيت رجلا إذا نقم دون مسلمين كفار كتين كافري فقط تلا مكي فلا فضرب إحدى يدي بالسيف سيف فيلي ليلة كتين هنا تقول فقطعها ينكي ثم لازم مني سيقوي مو بشجرة أبا يموت بشيئة فقال أبا يموت مشينا لك أسلمت أسلمت لله لا نام سلنت ناميك وياك الله لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقتله يا رسول الله وننا كشي شئ نسا مداما بعد أن قال أبا يا فتيت فقال لا تقتله كيف كشي فقلت يا رسول الله أنا الله قطاع حجازي يا بينك إلي سنة لينا ثم قال ذلك بعد ما قطعها سيف ذاك بان ينك من عنه قال لا تقتله ككشيش فإن قتلته ككشيش فإنه بمنزلتك تشي يا كوما متسينك قبل أن تقتله كفن كشيش وإنك دومن كي بمنزلته كي يلي أمتين سككي قبل أن يقول كلمته kafin ya karɓi kawai ya faɗi kalmar sa Allah tiƙal ko ce faɗa kake nan kisa rai ya kusace kuma kafin na lafazin laza su ma laza ne akwai aza akwai laza auza lauz ko auzun lauzun al'auzu shi ne ka nemi tsari a kare ka daga shari al'auzu ka nemi tsari a jawo maka alkhairi asalin ta a lokaci idan sun yi cewa ya sayi bi man aluhu bihi siwaka inda shululul hadith al-amami fa inna min judika ad-dunya wa dhurratuha wa min ulumika ilm al-lawh al-qalam aga aluzu la da zan al-lawzu shi wa tsari kuma ana faɗa ma a wajen ɗaya sun ma lagani sai ɓoye mu an gane ku bishidara a bayan wata bishiya na mutafin ali wa ma'ana ana wi manzil suka ma'anar cewa ka dawo ya da matsayinka ai ma'asubun zam ya zama mai tsararren jini wanda ba za a zama ba mahkum bi islami wanda da hukunci da cewa musulmi ne wa ma'ana in naka zama manzilati kai a matsayin ka kake ai mubahu dam ka zama mai halittaccen jini bi qisasi bi warasati domin cewa magadanta za su nemi ramuwa da Ranku ya ɗauka musu fansa la annahu bi manzilati kufuri kufri kaga wani tarjuma mu kyau zan ce kisa ya kusa da ya zamu kafirci ba na nufin a matsayinsa da kafirci ba wallahu a'lam wa an usama bin zaid radiyallahu anhu ma qala ba'athana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-shuraqa annabi sallam ya aike mu wajen kabilar shuraka min juhaina wani yanki ne fakhis ne wani yanki ne a cikin kabilar juhaina fasabbahnal qauma sai muka yi musu jijjigi muka yi musu sammako ala bi yayyib muka fita ruwan su wala shaktu ana wa rajulun min al a rajulun minhum ni da wani mutane ni da wani sahabi daga cikin sahabban da suke Madina sai muka yi kaci da wani mutum daga cikin kabilar Shura ta hadin rajulun minhum falamma gashe nawo yayin da ya ga gashe nawo ko gashe nawo mun lullube shi da duka ko za mu tsare shi mun rufe shi da makamanmu da sai ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah to kafa hannu na ansari sai wannan mutumin na sai wannan sabi na Madina sai kame gabarin kashe shi wata an tuni kuma sai na soke shi da rumfi da bashi na shadda fatattu ba sai da na kashe shi ana da kyau duk samun bin zai wani ma ɗin nan madina da muka isa garin madina ba daga zalikan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai wannan abu da na aikata yi iske a nabi sallam ba fara ne ce ya usama ya usama a qataltuhu ba ba'da ma qala la ilaha illallah dan sai kashi saboda ya ce bayan kuma ya ce la ilaha illallah sai kashi shi bayan ya ce la ilaha illallah qul bi sanati ya rasulullah ya alima allah inna ma kana muta'awwizan taji ya faɗa ka ne dan ya samu tsaro dan ya samu kariya fa qala ci aqtaltuhu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu sai ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ma zala ha alai anan sanan bai gushe a maimaita mu wannan kalmar ba hatta ta hatta da burin cewa anni lam akun aslamtu ina ma ni ba ta ba kuma da zalika ne kafin wannan rana ba sai a ce sai da bayan wannan abin ya faru lokacin da daga baya mutafin ali وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله سنياتي لا إله إلا الله وقتلت وككم كششي قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح يفضلون كلمة لدنس ولا مكاني قالت أفلا شققت عن قلبي كاتابك جدتني كابوئي زوجتني حتى تعلم har ka san a tsalaha amla ya faɗi ta gaskiya ko da ƙarya ma za ni kariruwa bai gushe yana maimaita ta ba hatta kamar ne to an yi a sanar jiyo mai bin har sai da ne buri ina ma ni ban musulunta ba sai a wannan rana al-shura qadin bin sha shu wa fakshin ra ra shura batunin min juhaina kaga wani wani yanki ne na kabilar juhaina al-kabilatul ma'rufa ke ce sananniya a madina mutawif ai mu'tasiman biha yana min samun tsaro ko kariya da wannan kalmar ne ka dan ka a kashe shi la mu'taqidan laha ba yana da kudurce ma'anar ta ba da imani da ita ba kamar da shi mai fada وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل أن يائك وتؤاير ياري أي تشوتك أرمان الجناح جينيا المسلمين cikin musulmai ila qaumin min mushrikin zuwa wasu mutane da cikin mushrikai wa innahum iltaqaw sai suka hadu aka fara gobe rigima fa kana rajulun min mushrikin sai wani mutum daga cikin mushrikai ya zamo idza sha an qasida ila rajulin min musulmi asadahu asada asada lahu sai wani mutum kuna ji da cewa wani mabarci ne sai zama cikin mushrikai idan sha a duk tsarin da ya so an ya ƙasira ila rajulin yana ba wani mutum ne musulmi shi musulmi ya kashe shi kasa da dahu, kai tsaye zai iya zuwa kansa ko kasar da ya kashe shi kuna ji da kyau mabarar shi ne duk wanda yake sai kashe a filin dagar nan zai iya kashewa to wa an na rajiyar yin musulmi san sai wani mutum cikin musulmi kasa da gafula da sai shan mace shi وكنا نتحدث amma mun kasance ma muna tattaunawa tsakanin muna cewa annahu usama usama ibn zaid ishan mafi falon ma a saifa yana ɗari takobi a gidai kan wani mutumin mafarashin nan ɓari la'ila ha'illama sai ce la'ila ha'illama a ƙasar sai kashe shi ba za a ila rasulun a sallar sai mu bai bishara ya zo don yanzu bai a nan sallar to fuka wani kaji da ayyaji a zaman allah wani mafarashi da yana kashe mutumin a filin daga da sai ku sabon shan mace ya ɗaga takobi zai buga masa sai ce la'ila ha'illama shi kuma sai kashe shi na'am fasalahu annabi sallallahu alaihi tambaye shi akhbaru ya bakwa a labari ya bakaya masa hatta akhbaru asai da bashi labari kamar rajul labarin wanda makwaranci kai ba sana'a yadda yi fada'ahu annabi sallam sai ya kira usama fasalahu ya tambaye shi faqala sai bi maqtaltu saboda mai kashe shi faqala ya rasuluna sai ya annabi Allah auja'a bil muslimin ya nuna musulmi ya cutar da su da yawa wa qatala fulan wa shine su kashe da wani da wani wasan malamu na fara ya mutum alaihi sallam mutane da yawa da ya a filin dagan nan wa yin ya hamaltu alai kawai ne sai ne kansa wannan mara alsai bayan da ya ga takobi a kan tsaka ce la ilaha illallah fadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka tantahu ina tabbatai ka dai kashi shi ka da na'am ina kashi shi قالوا كيف كيف تصنع bi la ilaha illallah قال ذاك da la ilaha illallah إذا جاءت يوم القيامة أن تزورنا القيامة قال يا رسول الله إن الله استغفر لي كلمة من غفر أرجو كيف تصنع بلا إله إلا الله أنا سلمي بفرايش وقلت وأيكي يا ذاك لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة أن تزورنا القيامة وجعل لا يزيد على أن يقول كل أنا بكلمة بايت أنا مثلا كومتي كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كيف تصنع بلا إله إلا الله da za a ce yau kiyama a rawan musulmi ka duba ka saka shanin da ake da niyyar fahimta ko ka samu musulmi kana da aukin musulmi ka kone su wai kana cewa musulman gaskiya bane a kunnan karanta to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a kunnan ka kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza a yawm al-qiyamah ka kashe mutum haka kawai haka kawai so da wata fahimta da wani ya tsora ka wanda galibi fahimta ba ta ƙarya ce ba ma ta gaskiya ba ce yaudara ka aka yi ka kashe mutane kuna gani ne su kaza da zai kawo mutane ya bautar da su ya kawo ya cinikin su ka kashe mutum ya za ka wallahi al'azim wannan kashe kashe da ake la khaira fi babu alkhairi a da babu alkhairi ga wanda ke kuma wallahi al'azim Allah ba zai ba wannan abin da ake ba a ɗabi'ar Allah ya fi ƙarfin ya ba wa'annan abu وأنا عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب يتي ناجي سمعت عمر بن الخطاب ناجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا لو أن كانوا يؤخذون بالوحي متاني إن أنا بن سيدنا عمر بن الشام متاني سكرت أنا مش شي دواعي أداونا بعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوحي لذلكم وحي قد انقطع يهينتي وإنما نأخذكم وكم يرامي الآن يلبس bima zahara lana min a'malikum da abin da ya bayyana gare mu na ayyukan kan mutum ya je ka ta'asa ko ya ta'annaci ku shi to an zuciya ta ba haka nake nufi ba me kai faman azhara lana khaira duk wanda ya bayyana mana da alkhairi amma nahu za mu amince masa za mu ba shi ma amana wa qarrabnahu za mu jawo shi jikin jikin mu walaysa lana bi sarinati shay ba mu san komai na zuciyarsa ba ba mu mallaki zuciyar ba mu santa ba Allah ya hasibu bi sarirati Allah ne zai masa hukunci akan abin da ke cikin zuciyarsa kuma an azhara lana su an wanda bayyana mana da mulmuna lam na amanhu ba za mu amince ba ba ba za mu marshi jagorancin al'umma ba wa lam nusaddiqhu ba za mu gaskata shi ba wa in qala ko da ya ce inna sariratan hasana shi ba zuciyarsa ne kyau shi shi ba alkhairi yake nufi rawu bukhari babu khawfi babu yake magana akan جن فورو فورونا الله فورت على فورين الله الله إذا تفوقن بدا لا تفوقن تيش إذا تفوقن بدا تفوقن إذا تفوقن بدا تفوقن تيش سبحانه وتعالى بالله من الشيطان الرجيم وإياي فارهبون وقالت تعالى إن بطش ربك لشديد قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها لهم فيها زفير وشهيق وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مغبعة تذهل كل مغبعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وبنجي تعالى قلت وإياي فارهبون ميكا kaɗai za ku ji tsoro ni kaɗai za ku ku ji tsoro na ku razana da ni kar ku saba mu ubangiji yace inna ba'isha rabbika lallai kamun ubangiji kal shadid wallahi kamu ne mai tsanani ubangiji ya ƙara cewa kazalika irin haka ne akhbu rabbik kamun ubangijin kai za a kwazar ƙura duk sanda ya kama ma'abuta ƙarnuka ma'abuta wato garuruwa wahiyar zalima a sanda suna masu zalunta kasu saban Allah inna akhzahu lalle kamun ubangiji ka alimun kamu ne mai radadi shadidin mai tsanani inna bi rika da aya lalle cikin wannan abu da Allah ya ambata akwai aya liman khafa azabal akhirah ga wanda ya ji tsoron azabal lahira zalika yawm majmu'u lahu an-nas wannan yini ne da za a tattara mutane a cikin sa wa zalika yawm mashhud kuma yini ne abin halatta kowa sai ya ji wa nu akhiru ba ma jinkirtar da azaba illa da ajali ma'adud ce sai zuwan wani sai sai don zuwan wani lokaci ma'adud ididdigagge ƙayyadajje wanda mai iyaka yakin wato mai iyaka yau mai yaki ranar da azabar za ta zo za ta kallama nafsun babu tare da za ta yi magana illa bi da ne ba sai da izinin Allah fa minhum wanda cikin bayi shaqi akwai tababbe wa sa'id akwai mai rabo fa amma ladina shaqu amma waɗanda suka taɓe fi na suna cikin wuta da da zafi suna da wani sauti mara daɗi a cikin ruwan da wata ƙara ta dinga gunji kawai da raki da birari wa yi kuma Allah nasa ubangiji yana tsoratar muku da kan subhanahu ta'ala Allah ya ƙara cewa yau mai firin mar ranar da mutum zai gudu min akai zai guje wa dan uwansa wa ummi zai guje wa mahaifiyarsa wa bani da 'ya'yansa wa sahibati da matarsa wa bani shi wani da ƴaƴansa ko ummi shi wa abi da mahaifiyarsa da babansa wa sahibati wa bani da matarsa da ƴaƴansa li kulli mri'in minhum ko da daga cikin bayi yau ma ma'iz a wannan ranar sha'anin yi gune lamarin da yake gaban sa ya ta masa na'am ubangiji ta wata ala ya tsara cewa ya yi wannan ya huta hutara mutane ittaku rabbakum ji tsoron ubangiji ku ina zarzar da sa'a lallai ɗimuwa da girgiza ta rana a kiyama shaikun azim abu ne babba abu ne mai girma yau mata rauna ranar da za ku za a kiyama ta zahalu kulu murdu'a kowace ma mai shayarwa za ta kubuta za ta wato rugwaje ta matsa ta guji ta gudu an ma'arba an gabanin abin da shayarwa wato ba'u kullu za ta hamle don ma'abociyar wato ciki ko juna za ta haihu za ta haihu hamla cikin ta fitarar nasu fara za ga mutane suna hali na maye kuma mu bi sufara ba kuma kayan maye suka sha ba walakin azab Allah shiri kawai azabar Allah ji tsaranta Allah ya ce wani wani khafa muqam rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ko tsayuwa a gaban ubangijinsa da wato aljannati duk sun tabbata a gare shi ubangiji wa ta'ala ce wa qabala ba'dhum ala ba'd sai sashin su fuskanci sashi masu imani kenan yadda sa'alun suna tambayin juna a kai ma ka ta nufa ina to barka mu barka mu qalu sai ta ce inna kunna qablu lalle mu muka tafi a duniya fi halina mushrikin masu jin tsoron Allah ya ce a cikin iyalan mu a duniya kenan wa man Allahu alaina dan haka yau Allah ya baiwa a gare mu wa qana yake da mu azabar samu azaba ta wani hayaki bakin hayaki inna kunna fi inna kunna qablu nad'u mun kasance tun kafin wannan rana muna bautawa Allah muna kira da shi kadai innahu huwal bar lallai Allah mai baiwa ne mai cuta ne a rushe mai jin kai gabanin sa mu gani wal ayatu fil babi kathiratun ayi a cikin wannan babu suna da yawa jiddan sosai ma'lumat kuma sanannu wal gharb manufa dai ana al-ishara ai maka nuni ila ba'dhiha zuwa sashin su wa qad hasala kuma wannan bukata ta mutacin ba ta wa amma al-hadithu amma suna da yawa fa nazkuru min hadama maka da cikin tsarafan wani bangare wani ba'ari wa billahi tawfiq Allah ya zata da Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal qal hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Salih ibn Mas'ud inta man da'atal ma zata da mu shida mai gaskiya abin da zata ce inna ahadakum lalladhi yanku yujma'u khalqu ana tattara lita fi batni ummi a cikin mahaifiyarsa 40 yawan tsawon kwana 40 na tsafatin yana mani kuma ya kunu alaƙa ne zama gudan jini misali kusan kusan wancan kwanakin arba'in din a bajin wasu masu fassara wace mutu wato mita zalika kusan kusan zaman wancan wato dugon manni na sun mai kunu moboga sanai da mugudan tsokar mita zalika kusan kusan haka su mai sanin يرسل الملك سهم سائق مثل ملائكة فينفق فيه روحا يبوس مثل غيب ويؤمر يؤم الكيش لأربع كلمات يكرمو مي قداغتو بكتب رزقه وقد سوى يؤمر سيؤم الكيش ملائكة إن شاء الله تعالى على كيش لأربع يؤم الكيش لأن أبوى قدا بأربع كلمات يكرمو مي قداغتو نمركو بكتب رزقه الله سيره بتعرف انت ذيش كذا ذيش كذا ذيش كذا أنا ذي كذا وأجلي ka rubuta ajalinsa wa amali da aikinsa wa shakki ka rubuta cewa ta haɓaɓɓe ne a sa'i ko mai rabo dan wuta ne kudin aljanna ne fa wanda din la ilaha gairu da ran da sakin da babu abubuwa da gaskiyar su dinta ba ce shi inna a'adaku lalle ɗayan ku da ya amalu zai zo yana yin aiki bi amali aljanna irin aikin yan aljanna A hatta ma yakunu bai na bainaha har sai ya zama babu tazara tsakanin su shiga wannan aljanna ila zira'un Baki ki ce in tazara kaɗan ko zira'i ɗaya Bayan ya su biƙo alaihi kitab sai wannan rubutu ya bujiro masa ya faɗo tasirin sai bayyana fa ya amalu sai koma yana yin aiki bi amali ahlin nar da aiki irin mai wuta fa da kula sai mutu shige ta wa yana adaku na ɗin kula ya amalu zai zo yana yin aiki bi amali ahlin nar da aiki da ɗin wuta hatta ma yakunu na wa bainaha sai ya zama babu wani abu da ke tsakanin da wannan ta babu wata tazara ko shamaki ila zira'un كتاب كوزنا إلى فيتبق عليه الكتاب كيركا بيرجع قريش معنى وانش الروسي تفسير استفاده ويعمل في عيك بعمل أهل الجنة إلى عيك بناء الجنة ويدخلها في شديدة متهون عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن سيؤتى بجهنم دائد دوت جهنم يومئذ أو نرانة القيامة لها سبعون ألف الدمام هنا للزاني Farkoki da ake ɗaɗɗaure ta dubu saba'in ma kulli jimamin a tare da kowane wato da zami saba'una alfa malikin akwai mala'iku dubu saba'in da jiruna da suke rike ne هذا جزء نبأ روى ثابت روى مسلم وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال na رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجم ذا سمعت إن أهون أهل النار da zai mafi أنكر yan wuta azaba wanda aka mafi saukin yi wa azaba a cikin yan wuta yawan kiyama ranar kiyama rajulun wani mutum ne zai zo yuba da za a tsora shi ko za a sanya ana jin da kyau biya kuma mafi kadamai a ƙarshen tafin kafarsa zabarata ne za a samu ta gano shi biyu ko za a ɗan ɗiga masa a ƙarshen tafin kafarsa ya gani min ma dimamu wallahi kokolon za ta dinga tafarfasa saboda wannan garwashin ma yara shi da kansa yana ganin cewa anna a wato mayara ko a za su ganin cewa anna a ajal baya ganin cewa shi an yi akwai wani ashadu min wa azabu mun zai bi shan wa Wani wa inna a ahwanu wallahi shi ne da ahwanu wa azabu ya fi ya fi sojin azaba wannan haka kamar abu tsali shi ta fasa da yawa eh ta ina mutum da wannan karfin nata ka san komai jiki za a dawo da shi ranar da kiyama وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته rawan musulmi yace yana daga cikin wuta a kudu wannan ra'a kudu da wuta ta kama shi ila ka a idan idan jaruwa ta wanta wa daga cikin su a kudu a kudu wuta ta kama shi ila rukumatai zuwa guyoyinsa wa min manta a kudu ila hujjati wani zuwa kubunta zuwa daga cikin alhujja shi ne ma'an kirin isa inda za ka kake daure da ni ta hajjar sura za a cibiya tarkuwa ibanci daita a wajen nirfa yana azumin ladi su wani naha ka wuya ke nan wani wato wuya ko ka sai kashin da yake kasan wuya wajen makoshi wani misali tarkuwa ta ni bi janibayin naha mutum yana da kamar bangare na gefe da gefe na إيه. وعن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الناس لرب العالمين يقوم الناس لرب العالمين da ake nufi yau mai kuma nasu na rajul alim mutane ya tsaga ubangiji ta da kai a yi hatta ya kiba a aduhu firar shiri wallahi sai ɗayan ya wato ya ɓuya ya nitsi a cikin gomarsa idan an sa su har zuwa kusan wato rabin fatan kunnen gumi za a yi a wannan yin musamman alai warrash shi ne al'arak gumi kenan ruha وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة عن السلام يوانا وتوقبا ما سمعت بالسلام بالتقج إن تفقدت تندلك فقالت لو تعلمون ما أعلم والله إذا كنت عبد السنين لو ضحكتم قليلا والله إذا كنت إياك أنت ولو بكيتم كثيرا wallahi da kun yi kuka da yawa fa ghabba ashabu rasul sallallahu wujuhahum kitabun annabi sallallahu suka rufe su walau khanin suna kamar shi shi kuka muttafaqun alayhi bukhari da muslim suna da wannan kan wannan hadisi kabir riwayatin balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ashabi shay'un wata ba cewa wani abu ne iske annabi sallallahu daga sahabbansa to aka ga sun yi kaza ko haɗa ba su yi hudu ba ba ce ribat alayyar jannat wannan an bujiro min da aljanna da wuta an nuna min su falam arakal yawmi bil khair wa sharri wa taba ganin alkhairi da sharri irin wannan ranar ba alkhairi mai yawa shi ma sharri mai yawa don wuta da aljanna wala ta'lamu ma alim da kuta abin da sai da gashibtum qalila wallahi da kun jariya da kadan wala bakaitum kathira wallahi da kun yi kuka da yawa fama ata ala ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam ba wata rana ta taɓa zuwar wa sabon sallam ashad min wasu tafi tsanani fiye da wannan rana zaɓɓau usahun sun rufe fuskokinsu ko kawo kansu wani mukhalin suna kan kuka alkhalin bilka almasu dama aihuwar kuka shi ne kuka ma'agunna tare da wannan raurawar sauti a gani shi ke wani shaƙil sau da shi ne amma yana wannan abin da mutum yake من الحبس في النجاحنسي وعن المقداد ابن أسود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءني بسمعنا تواتيجنا الشمس جاء بجرود رانا يوم القيامة رانا القيامة من خلقي قالتها حتى تكون منهم حتى تعلموا قبائل كمقدار ميل وتذر مل مل وإن الدنيا يقول بكش الله أعلم قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد an yi daji ba wallahi ma adiri ma ya yi birni ba san abin da yake yi ba a masabatul arz ana nufin tafiya gaban ƙasa amil mil allazi tukta halu bihi al'ain ko kuma ana nufin mushi مثلا شو أنا كيف تميز فيكون الناس على قدر أعمالهم mutane na su zamo a cikin su gwargwadon ayyukan su fil arak a cikin gominsu fa min hum daga cikin su man kuni ila ka'bai wasu zai zama zuwa idanun sawansa wa min wasu kuma man yakunu ila kurkutai wani zai zama zuwa ga guyukansa wa min hum kan ila shaqiwayi wani kuma zai zama zuwa wato kugunsa wa min hum man yurjimu in kinsa akwai wanda yurjimu la arab iljaman ko ya kuma zai lullube shi gumin da ya lullube shi baki daya wa sharar rasul sallam biyar da yake dafi sai annabi sallam ya nuna baki sai yanzu mu in jamus ya kawo wajen baki an gani rawa muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أن وسلم قال يكفي يا عرق الناس يوم القيامة متى ذات قميرنا القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض حتى ومن هذا ما أتى saba'ina zira'an zai kai tsawon zira'i saba'in wa yurjimuhum zai lullube su hatta ya buluga azanum har sai ya wajen kunnuwansu to a ganin tsayin mutane a lahira ba irin duniya yawwa ita wuna alai wa ma'ana ma'anai ya zahu fil ard ay yanzilu wa yabusu ya sauko ya kuma nutsar da su wa an muqala shi kuna ma'a rasulullahi sallallahu وجبت الله عليه وسلم إذ سمع إذ سمع وجبت الثاني عليه وسلم يتكرر تفادوها وإذا وجبت ذنوبها أي السقوط لا جوال وتفادوها فقالت هل تدرون ما هذا تنجي قلت لي إيه، وانا فات اول وانا قال لك استفاد او وانا ابو كل الناس الله ورسوله اعلم على لما السنه ما بيتني قالت هذا حجر وانا جبت رميه في النار اكتب شوته منذ السبعين قريبا tun shekara saba'in baya wa ya wuyi na haka yi tafiya a cikin wuta al'ana an gane ko fahuwa ya wuyi finna al'an kamar ka sa shi ne yanzu wato a cikin wuta din ya ci tafiya ya tafi auka a tantaha har ya kai ila ƙa'ariha zuwa ramin ƙarshe ba su tun waje wata don haka wancan zai kai ramin ƙarshe sai ku ci faɗa wata shekara saba'in yana tafiya a cikin kasu kuma abu kasa yake ya fi gudu a sauyar gramuci ko ba ka ba yawwa rawa musulun wani bi na abu tsanawa wani bi na hajji wa radiyallahu wani bi na hajji wa radiyallahu an ɓari ƙadar su da la'isallam muna isar cimamin kun min ahadin babu wani daga ciko illa ta yi mu horon ku. kwaki sai ubangiji ya hira da shi laisa bai da hobai na hu tarjuman babu mai fassara a tsakanin su a yi mana min sai bawa ya kalli damansa fala yara ba abin da gani illa ma kaddama kwaki sai zai da ya gabata wa yanzuru ash'ama min to ma kaddama abu da ya wata na alkhairi sai ƙara kallon wato hagunta wala yara illa ma kaddama abin da zai gani sai aikin da ya aikata na shari'a wa yanzuru bai ne dai sai kalli gabansa fala yara illa na babu ne shiga ni sai wuta tilka a wajen a gaban fuskarsa fatakuna ku ji tsoron wuta ku kare kanku daga azabar wuta wa lau bishi tamra ko da da sadaka tsakin da biyu ne wuta wani halik wani abi zar rabi anhu qal qad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun san shi inni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da ba ku gani abati sama'u sama ta kuka tayi gunji tayi birari wa laha an ta'id ya kamata ko ya cancanta da ƙara kuwa mafi yamu bi arba'in asabi babu gurin yatsu hudu a sama illa wa malakun wadi illa malakun sai an samu malaika wajen wadi'un jama'atu yana mai tsora goshinsa a ƙasa da lillahi ta'ala yana mai sujuda ga Allah wallahi na nan idan Allah ya ta'ala muna ma a'lam da kun sa abin da sanyi da dhahiktum qalila da kun dariya kadan wala bakitum kaseera kuma wallahi da kun yi kuka da yawa fama tanazzaltum bin nisa ko ba za ku ji daɗin makusanta mata ba an furush akan shimfiɗin su wala kharajtum ila su'udat wallahi da kun fita zuwa kan dandamali taj'aruna ila Allah ta'ala kuna masu kuka kuna masu wajen Allah as-su'udat dandamali da kali sawa muslim ko rawatul mili wa qala bi sunnatin وعطت بفتح الهمزة والشديد الطاء تئست بفتح التاء وبعد نعم وبعدها همزة مكسورة والعقيد أنت عقيد صوت الرحل أنقالكو كمان صوتي لا الرحل صوت الرقمي والكتر لتنجل وشبيه ما لم يكن متسوى معناه معناه شيء أن كثرة من في السماء من الأرض amina mala'ika yau ce tare da yawan waɗanda suke sama sun mala'iku al'abida masu wuta Allah ajin as'alata sun sa sama wannan kamar sun sun mata nauyi hatta a har suke irin ƙasa suke wannan na mace an gani wasu rudan don isfad wani ayin ai a tsurfan wuraren zama a kan hanya ko hanyar kanta amma asalin a tsurfan ana nufin don jamani ومعنى تجعرون أي تستجيسون ثم إذا أصابكم ضر وإليه تجعرون من الزؤار الزؤار شيء أرى تستجيسون كنا نمان تبقى وعن أبي برزة براء ثم سائل نظرة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزور قدم عبد دقا دقا باب لا تخش بقى في حتى يسأل عن عمره كان تنبيه شيء wato akan shekarunsa fima amfahu fima afnahu inda ya ƙara da shi ana ya ƙara da shi wa'an an ta tambaye shi akan aikinsa fima fa'ala fi me yayi da shi wa'an an mali ta tambaye shi akan dukiyarsa min aina tasaba ta ina ya nemo ta wa min aiwa na wa fima anfaqa ta ina kuma ya ce da ita wa'an an ta sai an tambaye shi akan jikinsa fima abu da cikin abin da ya narkar da ci ko lalata cikin rahoton turmiri وقال حدثنا حسين سعيد نعم وقال حدثنا حسين سعيد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره لعل يومئذ تحدث أخبارها أو نرى أنها ذات بعض الأبار أقول لك أي كتاب ثم قالت أتدرون ما أخبارها لا لأبار دنيا قالوا الله ورسوله أعلم لا تنسوا من تنسوا السفن قالت فإن أخبارها للي لا أنت أن تشهد على كل عبد tabari shi daga dukkan bawa au amatin ko baiwa bi ma amil da abin da ya aikata a lazari a kanta ta koli ce amilta kaza wa kaza ai ka aikata kaza da kaza fi yomi kaza wa kaza a ranar kaza ga watan kaza to hadi akhbaru wannan sai labaran da duniya ta bai ku kasa rawu tirmidhi wa qala hadith hasan wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازل كيف أن أنعم تجاه ما أنت لنا بك وزاد kaifa an'amu ta yaya hankali na ma zai kwanta wa sahibul qarni ga mala'ikan mutuwa wato mala'ika mai busa kaho ajilta kawal karna tuni ma ya riga jira awon a bakinsa jira yake kawai wasu sama a yi lamu ya kus ya likimo yana jira kawai a ce masa busa mata yi umar bin nafki jiransa kawai yaushe za umarce shi da baya a yaushe za umarce shi da ya busa bayan bakwai ya busa فكان ذلك تقول على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أبو سينا وياه بصابان عليه وسلم وقال لو جيتم قولوا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن القرن ذا القرن هو السور شرك هو الذي قال الله تعالى وتألف الأرض تولد قبل السور دائب ساكن أهو كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف تون لك جزء أن الله أجلد في جبي يسمقه ومن أجلد جوان يسمقه يجبي بلغ المنزلة zai kai matsayin duk da ake so ala musurara ina sira'at Allah galiya lalle kayan Allah sanar da tsada ala ina sira'at Allah galiya lalle kayan Allah sanar da tsada rawu tirmidhi qala bi sahih wa dalal al iskan dal ma'na wa sara min awwal al layl jiko? إذا بقى أفضل من درشيني وأجوا أبدالة المكان شيء تولد الليل في النهار نعم تذكر شو معناه سارة أول الليل والمراد التشمير أبو الأجل سوداجي وفتاعة وزنة أبا كداجي والله أعلم وأنا عاشت رضي الله عنها قال في شو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم الناس يحشر الناس يوم القيامة za a tashi mutane ranar kiyama shufatan wato suna marasa takalmi da hula uratan suna matsarita kusan tsara wurlan suna masu loba ba a yi musu shayi ba kuntu ne yace ya rasulullah ilmin Allah arjalu wa nisa kana nufin maza da mata jami'an duk baki ɗaya su haka za a ɗaya su yanzu ba a zuwa ila ba sashin yana kallon sashi ba da ce ya aisha ya aisha al'amaru ai lamarin fara kiyama a shaddu ya fi karfin wannan min an yi himmahu bar da nama har ya sa sa ido ko min an yi himmahu zalim wato wannan wato daga wannan abu ma ya dame su ma'ana wannan abu zai dame su ba fi ruwayatin al'amur a hannu min an yi zira ba a zuwan ila ba a lamarin ya fi karfin sashen sai zai kallon tashi wata hona alai wurin bidon min gaini al a yi gaira maqsudin waɗanda ba a yi su shayi ba wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة الله Thank you.